yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara kuma barkanmu da warhaka. Shirin nan ne naku wanda ya saba zuwa muku kamar yadda aka saba sannan kuma a wannan yammaci ta Litinin 25 ga watan Mayu. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Sannan kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin naku na yau da gobe. Akan mitoci 17 25 da kuma mita 30. Usman Kabara ne tare da Jamila Kabiru Fagin. to jamila na san masu sauraro su ce tuwo ina muryar halima ta shige to ai shi ne <laughs> sai ka ba su amsa eh, to sai mu ce yanayin aiki kin san ba inda bai buga mu eh kwarai da to da ta dawo daga inda ta buga ta yi dan wani abu to insha Allah za a ji ta kuma Allah ya yawa sai dai mu ce Allah ya ta kuma ya dare ta lafiya kuma ina aka tura ta din to a zauren matasa Hassan Maina Kaina ya jagoranci wata muhawara inda tuni an sa ta sannan kuma za a ci gaba da jinta a yau din nan akan maganar mutuwar aure inda matasan suka tattauna tare da bada shawarwarin abin da suke ganin zai zama mafita wajen rage mutuwar aure wanda hakan ke haifar da karuwar zawara kai har ma da maganar auren jari jamila. a koma ma hanyar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bincike gidan da za a je a samu matar mafi yawancin aure ba a yi wannan binciken mu tsaya tsakaninmu da Allah mai aure ba zan yadda ya ta mata da mutum da ba san halin shi ba kun san cewa mashawarta da manazartan musabbaban mutuwar aure sun gano wasu daga cikin dalilai rashin sanin dalilan da yasa ake yin aure da hikimar da ke tattare da shi su ne musabbabin mutuwar aure a yau a duniya gaba daya to menene amfanin sinadaran da ke cikin abinci mai gina jiki da kuma sa kuzari duk waɗannan za ku ji amma a wani irin abinci mato ake samun su muna tare da Dr. Halima Adamu masaniya kuma ƙwararriya ta fannin ilimin abinci a kimiyyance. To masu saurare za ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe kuma daga ƙarshe za mu karanto amsoshinku game da tambayar mu ta ranar Juma'a akan yawaitar mutuwar aure. Yanzu dai da farko ga filinmu na ku tambayi yau da gobe, mai amsa tambayoyin dai ita ce Hadiza Balanti, ce diyar gurasa Cediyar ‘yan gurasa, shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da ake Consultancy da ke Kano, sannan malamar addinin Islama, marubuciya kuma ma'aikaciya a sashen addinin Musulunci na Radio Freedom a Kano. idan na ga wanda ba addinin mu ɗaya ba a cikin wani hali na buƙatar taimako zan iya taimaka masa hakika taimako a musulunci ga mabukaci taimakon wannan abu ne mai kyau ga wanda yake musulmi da wanda ma ba musulmin ba domin hajiya lima idan muka bibi ɗabi'u na ma'aiki manzo daraja da aminci bata a gare shi za mu ga irin isa matuƙar su wajen taimakekeniya da kyautata wasu ga al'umma gaba ɗaya kuma wanda ma zai iya bayuwa ga kwaɗaitar da waɗanda ba sa cikin musulunci domin su shigo kamar yadda ayyukan manzo darajar da aminci gaba ta a gare shi da sa suka bayi zuwa karɓar musuluncin wasu jama'a da dama a kwanan baya ma wato ba da daɗiya ba hajji halima a wata sakandare an taɓa samun wata yarinya budurwa wacce ba musulma ba ta karɓi musulunci don raɗin kanta da aka tambaye ta me ya bata sha'awa a cikin musulunci ta shiga ta ce yadda ta ga musulmi suna mu'amala da taimake sanya shine kawai bata sha'awa ta shiga musulunci sai taimako abu ne mai kyau sai tambayar mu ta biyu kamar haka Mijina na taimaka min sosai da aikace-aikacen gida, amma 'yan uwansa har da wasu nawa sun ishe mu da surutu. Suna cewa ba daidai ba ne in daina barinsa yana taimaka min. Malama tambaya ta ah. ita ce, haram ne miji ya taimata matarsa da aikin gida? Wallahi babu haramci, babu haramci, babu haramci. Ah, to me abin haramci don kana taimakawa matarka aikin yin hakan ma ai kamar koyi ne da ma'aiki manzo da da muke tabbata a gare shi a Halima mm. saboda yana ta iyalinsa aikin gida wanda kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi aka ce mu koyi bugu da ƙari Hajiya Halima wato taimakon mu ce ayyukan gida nau'i ne na karimci ga mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasici ga maza bisa karrama mata har ma yana cewa ba mai karrama su da mutunta su da ganin girma da mutuncin da sai karimi mutumin kirki babu mai wulakanta su ko aibata su sai wulakantacci abin zargi bi ma'ana mara ɗabi'u nagari ko na ce wanda ba nagartacci ba don haka kwata-kwata rashin fahimtar addini ne da yi masa gurguwar fahimta a ce miji ba zai taimake ki a aikin gida ba ko kuma idan zai taimake ki ki hana shi mm. kuma <laughs> yanzu misali hajji halima wa ya kira eh, gaskiya <laughs> babu yawwa <laughs> Yauwa, <laughs> ah, to sai tambayar mu ta uku malama kamar haka. Mahaihinmu mashayin giya ne tun muna yara. Ga shi mun girma mun zama masu gidan kanmu da 'ya'yanmu amma bai daina ba, mun yi mun yi yaƙi bari. Mutuncinmu ya zube a unguwa don kowa na ganin tamɓelan da yake yi. Malama dole ne mu yi mu'amala da irin wannan uba? To, hakika mahaifinku bai kyauta ba. bai gyara tsakaninsa da Allah ba kuma ya su fanta da ɗaya daga cikin manyan zunubai addu'ar ma'anan ubangiji Allah ya shirye shi amma kuma faji halima wannan ba zai hana su yi masa biyayya ba ko da ba musulmi bane bare mai sabo abin da kawai ya kamace su shine ku ci gaba da yi masa nasiha da faɗakarwa da saka masa wa'azi na ubar take tattare da mai hali irin nasa da kuma samun mutanen kirki waɗanda aka san yana ganin girman su ko yana jin maganar su su dinga yi masa nasiha ku kuma a matsayin ku na ƴaƴayensa ku dinga yi masa addu'a mu ma nan da duk wanda ya saurari wannan shiri muna taya ku da addu'a Allah ya shirye shi da mu da zira mu da sauran musulmi gaba ɗaya Allah ya sha mu dace Allahumma amin To sai mu ce Halima kenan da ita ya Hadiza Balanti. Muna godiya sosai yanzu ga zauren matasa wanda Hassan Maina Kaina yake tare da abokan tattaunawarsa inda zai ci gaba da muhawara akan yawaitar mutuwar aure da abin da ke haifar da ita ko kuma mutuwar auren kai har ma da maganar auren jari kin san Jamila wasu <laughs> ya ce wai ido a kwabo ke kuma dukkan su suna da ra'ayin yin auren jarin yau wato bari mu ji <laughs> Alhaji Sani Gamko menene abin da za a yi domin a magance karuwar zaurawa a ƙasar nan to alhamdulillah ni yanzu tsarin da ɗauka shine idan ni nake da ya ko ya ta ce yanzu ba zan awar ba zan yadda ya ta ma ta da mutum da ba halin shi ba ma'ana shine iyaye musamman magidanta su san waye yake zuwa wurin yarsu mu iyaye maza mu san haka iyaye mata su san haka idan a matsayinka na uba ka san waye ke zuwa neman yarka sannan sai ka zuwa shin ya dace in bata wane eh ya dace in ba ta shi a bai dace ba dalili shine su ta gurbata ban san kaza ban san kaza kuma yana yi a wani mutumin cikin da bai zan iya bashi kyata to wannan shine idan har iyaye za su tsaya su zaɓa wa 'ya'yansu mazaje da kansu to in Allah da za a magance wannan mutuwa a wuri da izinin Allah. mara tsari kai me ra'ayin ka wannan assalamu alaikum gaskiya a ra'ayina a tafiyan nan shine watan gaskiya kamun shi karan kanshi namiji ya tunkari yarinya yana so in dai yana so ya nemi kanshi sauki to ya duba kamar da Allah zai faɗa yar gidan waye zai aura a wani gida zai ɗauko ta a wani irin kallo za a mishi wani irin mutunci za a mutunta shi saboda idan ya je faɗa inda abun ya fi ƙarfin shi to gaskiya za a zo a samu matsala malam dura menene maslahar wannan matsala to wannan masalaha daman yadda za a warware ta insha Allah kamar da iyayenmu da muka sani suna yi za tun kafin shi mai aure ga yarinya yana so zai je samu wakilin ko abokin uba ko kuma wani wanda ya sani a gidan zai gaya masa to ina neman yarka ko kuma yar gidan wani in ya so sai a je gidan iyayen a yi musu magana gashi gashi gashi a tattauna in an bashi izini ya je to sai a haɗa su su zauna su fuskanci junansu don Allah dan ana haka suka fuskanci junansu da irin haka ba zai faru ba alhaji gambo a irin naka ra'ayin waɗanne hanyoyi ne za a bi domin a magance matsalar karuwan zaurawa a ƙasar nan a'udhu billahi samiul alim min shaitanir rajim a takaice abinda zai kawo maganin wannan matsaloli da kuma yawan mutuwar aure shine a koma ma hanyar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka bi ka'idojin da ya gindaya na aure insha Allah ba za a ci gaba da samun irin mace-macen auren nan ba. Alhaji Baban kai me ce dangane da hanyoyin da za a bi a shawo kan wannan matsala? Tun wani hasan gaskiya matsaloli suna da yawa kaga gaba da magana da muke cewar kaucewa ka'ida yake shi yasa hakan yake faruwa kuma gaskiya ne wannan magana mu ga mu gaskiya in aure za a yi ko kaya za ka je ka saya a kasuwa dole in ka je shago za ka bincika mai inganci ka saya da kuɗin ka ka san da to bare matar da za ka aura haka ita matar ya kamata ringa duba kwalitin waye ne ya kamata ta aura rayuwarta haka su iyayenta su duba su ga waye ya kamata su baɗe su haka shi iyayen shi maza suka ya kamata su duba da gani wani gida ne ɗinsu ya kamata ya je ya aure da zai kawo cikin zuwa su wanda ke mafi yawancin aure na aka tashi ba a yi wannan bikitan musamman an ga kana da kuɗi yanzu an ga Allah ya wada haka shi kenan ya rufe maka duk wasu matsaloli wanda ya kamata a hange su da kai wannan duke za ta rufe wannan idon za a rufe wannan abun ba za a kalle ka da shi ba wanda ke ko an yi auren ba lalle ne a cin maburin da ake nema Alhaji Alhassan a ƙarshen da zaka ce to ni abin da zan iya cewa a takaice kamar maza da mata su dinga duba Allah a wajen yin aure su fitar da san rai mace karta ce wai ita dole sai mai kuɗi ko wani sai menene da sauransu ko ɗan gidan wane ko ɗan gidan wane ne ita shi za ta aura shi ma namiji kar ya duba wai ya ce wannan yar gidan talakawa ce shi ba zai aure ta ba dole sai yar gidan masu shuni a hannu saboda haka ita zai aura saboda haka ni ina ga kawai wannan abin shi ya kamata mutane su sa Allah a gaban su aure ibada ne na ubangiji in za ka yi aure za ka yi ne dan Allah ba dan wani abu ba saboda haka inda dai ku haddan Allah za ka yi kuma kana so ka samu ladan abun ka raya sunna to kawai ni dai abin da nake tunani maza dan Allah dan annabi da mazan mu da matan mu mu tsaya tsakanin mu da Allah mai aure eh an duka rija ce dangane da samun maslahar wannan matsala din yawa game da yadda wancan malamin ya faɗi eh, malam gamba ko cewon idan yawa za a yi aure ya kamata a bincike gidan da za a je a samu matar saboda me zuriyar da za a haɗa to idan aka samu zuriya na gari to da izinin allah na komai yana iya zama to um, alhaji sani bari rufe da kai akwai wanda ake cewa auren jari a gurguje kafin mu yi sallama da masu mu mm. menene auren jari menene illarsa menene amfaninsa so wannan tambaya da kai mara mm, hassan tambaya ce mai karfi tambayoyi ne guda uku a dungule wuri guda menene auren jari menene amfaninsa menene illarsa auren jari in ka shi bisa tsari irin na addini yana amfani dalili ko ne annabi ya yi umarni da a yi idan ka mace mai dukiya kana da so ka aura za ka yi ta sannan kuma yana iya zama matsala idan ka yi musamman in ka da wata mata wadda ka auro a gida irin aure namu na dangi da ake can na gida ka auro gaskiya ne ka auro da ka kawo bariki ko ka zauna <laughs> ka zo kuma ka samu wata hajiya tana wani gida da bangare daban ka yi kai mata ko kai mini kai ga shi dai yaro kyakkyawa ka haɗu ta ce tana son ka da aure ana yi za kuma ka aure ta to ƙarshe irin wannan dole ta gidan za a sake ta wannan ya tabbata ya faru ina da bakwai guda biyu da na sani sun yi auren su da kawai. <laughs> Eh, ba mu ba sun zo da mata garin nan eh. wallahi malam yana <laughs> eh, jinka muna jinka amma karshe sun zo ba abin duniya abin duniya <laughs> saki matan nan ina tabbatar maka da wannan saboda suna ganin cewa ga jari ya samu ga riguna ko ba gaskiya ba wallahi sannan kuma amfanin shi tabbas idan har ita mata da ke jarin nan in har ta san cewar tana son ka tsakaninta da Allah to wallahi in ta tambaye ka da mata ina da mata za ta so ka ɗauko waccan matar taka ta gida ka kawo ta kusa da da su ku zauna tare ita ta amfana da kai sannan matan ma ta amfana da ita ƴaƴan kuma su amfana to ana samun irin wannan auren jari tabbas akwai illa a ciki kuma alheri akwai alheri a cikinsa amma kuma tabbas amma tsakanin da Allah rashin alherinsa ya fi amfanin sa yawa because dalili shine idan rashin amfanin nasu shine idan har ka kai auren a bariki to in ba an kai zuciya nesa ba kawai auren jari to gaskiya mu karshe ana rabuwa da wadda aka zo ita ko makamantan irin wannan mm. to da je na ce na rufe amma ban rufe ba a alasan za ka yi auren jari in ka samu mm, to gaskiya fi lahi zan iya auren jari in na samu zan iya yi amma kuma akwai dalilai da yawa auren jarin da zan yi ku shine kamar taimako zan yi ka gane abin da nake faɗa ya kamata ku fahimce da yanzu ba ku fahimce ni ba har yanzu ina ga kamar taimako ne wasu kuma amma za su ce ba taimako ba ne kwaɗayi ne <laughs> kaga ne masu sauraro masu sauraro mu a madadin alhaji sani gamko da alhaji gambo da alhaji alasan da baban gida tsari anti khadija da malam nura hassan mai na kai na sunana daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja najeriya nake sallama da ku halima gare ki To ai sai dai a ce <laughs> kamar gare ka yanzu <laughs> eh, wai a ɗana kenan to eh. bismillah. <laughs> To amma sai mu ce Jamila da farko ga filin ku tambayi yau da gobe wanda kuma amsoshin da Hadiza Balanti ta amsa su ne kamar haka. Ta ɓangare na a kuma iya fahimta ta rashin sanin dalilin da yasa ake yin aure da hikimar da ke tattare da shi su ne musabbabin mutuwar aure a yau a duniya gaba ɗaya musamman a bangaren da nake wato arewacin najeriya kamar da kika ambata tun farko a wannan lokaci ne cike da razani da firgici daga cikin su akwai rashin fahimtar juna tun kafin zama ma'aurata akwai abubuwan da suka shafi soyayya wai takan kare soyayya wai tana karewa. ta hanyar abin duk da ake tunani za a yi ko kuma za a samu a cikin aura idan aka je aka tarar da babu shi wasu soyayya ta ƙare wanda ni ban taɓa karanta haka na fahimci haka a rayuwata ba akwai abin da ya shafi karya wanda babban matsala ce ga ma'aurata ko ga namiji ko mace akwai abin da ya shafi yawaitar buri akwai wasu dalilai da suke sa maza su auri mace irin ko don kyau ko kuma mace ta auri mutum saboda kuɗi akwai rashin gaskiya da rikon amana akwai rashin haƙuri akwai rashin fuskantar halayen juna yadda ya kamata akwai abubuwa da yawa kamar ɗaukar muguwar shawara daga ƙawaye rashin iya magana rashin tarbiyya rashin sanin ilimin zamantakewa na auren burin duniya ko kuma rainuwa ga mata ko rashin ganin kima da girman miji ko na iyayensa hajji halima akwai butulci ƙazanta rashin iya girki ko gyara da dai abubuwa da dama musamman abin da zan iya ɗorawa a saman waɗannan wanda zai iya shafe su ko narkar da su shine ƙin bin koyarwa addinin islama kin ga kamar mu a wannan cibiya akwai abin da ya shafi training da muke yi wa amare maza da mata na yadda ya kamata rayuwarsu ta auratayya ta kasance tun kafin auren kan kama da su da faɗakar da su mu koya musu abubuwa na yadda idan kaza ya faru ga kaza in ba kaza ga kaza in kaza kaza haka dai wanda alhamdulillahi wannan cibiya har dai kawo yau ba mu ci karo da wasu waɗanda aka kasu muka yi musu training wanda kuma auren su ya mutu ba da dai wannan cibiya ba ta hana kaddara idan aurenka Allah ya kaddara zai mutu zai mutu to amma in dai dangane da a ce wai matsala ce za ta haddasa mutuwar aure to gaskiya har izuwa yanzu ne dai ban samu rahoto dangane da haka ba don haka hanyar da mukan bi wajen koyawa yara idan an kawo su don magance wancan mace-macen aure da ake yi shi shine gaya musu dalilai da hikimomi da suka sa ake yin ma'aura kafin ka shiga waje yana da kyau kai shiri wani irin shiri ika wata ka yi shi ne yaya ya mata rayuwarka ta kasance a inda baka saba da shi ba kamar ka ɗauki mace daga gidansu inda ta saba da shi zuwa sabon gida me da me ya kamata ki me za ki riska ya ya kamata ki so waɗannan su ne abubuwan da muke ginawa amare so waɗannan bayanan da nake yi ina yi ne akan mace namiji namiji yadda mace take da doka a kanta na ta kyautata haka shi ma namiji yake da doka akan sami kyautata a mace saboda manzon Allah sallallahu ya sha faɗa akan cewa ku kyautata wa matanku ni kuma na fi ku kyautata wa matana so wannan bayanin duk da nake yi ina yi ne akan maza da mata mace tana da doka namiji ma yana da doka kuma duk wanda ya ta Allah zai kita shi idan muka tashi alakanta magana mukan alakanta ne da mace saboda an fi ganin matsala a wajenta saboda har kullum shi addinin musulunci abin da yake ninawa mace ba ta bin ta namiji ta halakar da kanta shi namiji ba a ce iya mace biyayya ba mace aka ce ki biyayya saboda wannan sadakin da ya baki ki masa biyayya ki ji maganarsa ki kaza ki kaza ki kaza ki kaza shi kuma namiji sai aka ce i kyautata kamar yadda ɗazu tambayoyin da na gama amsawa cewar babu wanda ma ike kyautata wa mace isan kimarta da ta ga girma ta sai karimi sai mutumin da Allah su subhanahu wata ya kaddara ike da rabo fa shine ike girmama mace ike mutunta ta wanda ko duk kaga yana wulakanta mace ko yana aibata ta ko yana tozartar da ita to wannan ana maganar yana daga cikin mutane marasa tarbiyya kuma wulakantacce abin wulakantarwa da zargi ai shi ilimi shi yake bayuwa ga mutum ya zama mutumin kirki duk abin da baka da masaniya akan sadiya halima to daga ran da ka samu masaniya akan sa kai an riga an ɗauke ka to da haka da haka da haka bayani malamai i kamata a ce a dage ana yi na sani ba wai ba a yi ba to amma a dage a samu yawaita irin waɗannan cibiyoyin na faɗakar da mutane da wayar musu da kai akan abin da ya shafi harkar aure da mace-macen aure din da yadda mace za ta zauna da mijinta lafiya da yadda namiji zai kyautata wa matarsa in dai ana samun irin haka kafin a yi aure din su kuma iyaye su gane cewa ka tsaya wajen abin da ya shafi me za a shirya mata a cikin ɗaki a'a wajen da za a je a yi dina wajen da za a je a yi mother's night wajen da za a yi kaza wajen da za a yi kaza a'a a ɗauke ta a kai ta irin wa'annan cibiyoyi a biya kuɗi su zaunar da ita su faɗakar da ita akan yaya rayuwa aure take kuma yaya ake yin zamantakewa ina ga idan aka yi amfani da haka iyaye suka dage suna ɗaukar 'ya'yansu kafin aure suna kai su a nemi su training irin haka insha Allah hajiya halima za a waye gari yawan can aure da ake fama shi ya zama tarihi da mutane abin da nake ba da shawara a kai shine da Allah a daure a bi Allah a kuma yi abubuwa yadda suka kamata Allah ya samu dace akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dangane da abin da ya baka ko kuma dangane da abin da ya saka kai na biyayya a zuwa gare shi miji za a tambaye shi akan abin da Allah ya bashi na kiwo na daga iyalinsa da kuma matarsa da iyayensa ga baki ɗaya mace kuma za a tambaye ta na daga yadda ta gudanar da al'amuranta na aure da kuma yadda ta gudanar da tarbiyyarta ga 'ya'yanta da kuma biyayyarta zuwa ga Allah. To an gode sosai a tattaunawar da Halima ta yi kenan da Hadiza Balanti akan shawarwarin abin da ke kawo mutuwar aure yadda kungiyar su kuma take yi ta da ke ake sunan kungiyar kenan domin fuskantar yadda za a rage wannan al'amura jamila kin ji aida na ce amsar ko ku tambaye yau da gobe saboda a mm, tambaya <laughs> to haka yake yanzu kuma bari mu je ga filin dafe-dafe amma wannan karin ba girki bane za mu ji ne shin halima abdullahi ta tattauna da dr halima adamu don jin amfanin abinci mai gina jiki da sa kuzari To dakta na san ma sauraro za su ji bayani shin menene ma muhimmancin abinci? To abinci ya zama dole a rayuwa. Abu mai rai sai ya ci abinci. Da shi zai girma, zai rayu, zai kariyar jiki ga cututtuka, zai ƙara girma da wayo. Na abinci ya zama dole. Idan muka ɗauki ɓangarorin abinci, ko masana fanninnikan abinci kun kakkasa abincin nan kashi-kashi da abincin da ya kamata ya saka ƙarfi a jiki da mai ƙara gina jiki da kuma abin da kuka kira abinci mai maiko. To wanne ne aka fi buƙatar shi ɗan adam ya fusawa a gaba? Wato duka yana buƙatar su sai dai yawan su shine ya bambanta. Kuma su ne shi abinci tsuntsa ba wani abinci da zaki ciki ce ai tsuntsa ɗari bisa ɗari wannan kashin ne. Kin gane kamar yanzu in kika ɗau wake ai mun ce wake yana da protein yana gina jiki to amma ai ran gari gari cikin wake kin ga akwai wannan sitaci kada amma sitacin shi bai kai wannan sitacin da zaka ci a masara ba saboda haka shi yasa ake tattara kowanne sashi na abinci a ci wanda ake kira balanced diet amma wata sa muna gwada ma mutane don su fahimta shi a fannin abinci kuma akwai abin da ake kira abin mai tsada da abin mai sauki da abin da ake samu jikin halitta mai dangi da dabba ko tsuntsu ko kifi ko kuma abin da ake samu daga tsirrai to na tsirran su suka fi sauki su aka fi samu a cikin cikin ƙasa to wata sa'an kana ba da shawara kamar yanzu ka ce kana sa abu mai gina jiki wanda ake kira protein to kin ga wanda ta samu daga dabba za ta isu wajen nama da su kifi da kwai da madara kin ga ai tsada gari su in gari ya zafi ƙasa tana cikin wani fani. ai kin ga tsabacewa suke sai ka koma protein da za a samu daga tsirrai su waken soya su daddawa su riɗi kin ga sun fi sauki su wake to wanda bai iya samun halin nama da kifi sai ya ɗau wurin shi ko waken soya shi ko waken shi ko daddawa shi kin ga su ne mamadi to kusan haka muke yake don jama'a su gane sannan shi kuma yawan abincin gaba ɗaya kin ga ai shi kuzari wani abu ne kake bukata kullum shi yasa zaki ga in ka in aka fasa aka dau rina na abinci zaki ga kamar sai aga sashin kamar dan carbohydrate din zai dan fiyawa amma sauran sashi na gina jiki protein da na maski kuma suna bada kuzari ana son su su ma an gane ku sai dai su waɗance in gari ya zafi tsutsa da gari su sukan bace sai wannan mai garin yawa amma abin da ba a so ka a ci tsuntsa carbohydrate a nemi wa'ancan na dukkan su masu sauki to kin ga ai sassan kin san su akwai dai protein ne gina jiki ne kamar darajar tubali na gini to mm. akwai kuma carbohydrate shi abu mai ah. gari gari ko kuma mai zaki zaki kuma suna ba da abin da ake kira kuzari shi yasa duk in kika ji a jikan hanya da kin ɗemi yan fanta ki ko ɗan kokon ki kika sha sai ki ji kin wara saboda kuzarin an biya miki bukatu to haka shi ma abu mai matsi yana bada kuzari to sannan akwai waɗanda muke kira bukatu ƙanana amma na yau da kullum su ne kamar wajen sinadarai wanda ake kira minerals da kuma wajen vitamin su kaɗan kaɗan ne amma akai akai su kuma rashin su babban matsala ce tunda sai shiga mutum shirin da shi babba ne a ofis eh. amma sai ki diba bai da isasshen jini saboda bai cin abubuwan da za su bashi jini kin gano to su waɗannan rashin sinadaran nan da rashin vitamin su muke kira boyayyen yunwa yunwa ce abu baka san kana da ita da an ɗauka an mutum ya zube shine mai yunwaci a'a tana yiwuwa kana cin abin da bai kunshi wa'ancan ba shi ne muke kira balanced diet. Yanzu kuma ga amsoshinku na tambayar mu ta ranar Juma'a akan kishi mara akan Eh, kin san ana an yi magana a ranar juma'a kan cewa me za su ce kin san maganar mutuwar auren nan da oh, eh, sauransu da ake yi. A ganin ku daidai ne a tilasta ƙarin aure ga wanda ba shi da niyyar ƙarawa saboda yana jin daɗin zama da matarsa lafiya? To Alhaji Garba do something ya ce wata sabuwa, wallahi ni ma a baya na yi ra'ayin zama da mace ɗaya don kiyaye martabar 'ya'yana. Na so a ce mace ɗaya ce za ta haife su, amma akwan a tashi Allah ya kawo ƙarshen ra'ayina dalilin wani fim da na kalla mai suna kumfa ya kun. Daman mutum zai wa'azantu ta fannoni da dama a rayuwa. Fi sabilillahi duk wanda ya tara 'ya'ya mata burin sai ga ya aurar da su in miji bai zo ba ya yi ta damuwa to ni ina da mace ɗaya da 'ya'ya mata kuma dukkansu muna so mu aurar da su amma sun ƙi shiga to in kowa ya ƙi ƙari ya za mu yi da sauran 'ya'yan namu da wannan nake kira mu daure mu ba shi ɗan kunya mu kori jam'iyyar yahudawa mu kuma kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kuma sai mu je ga Jamila ɗin don jin mecece tambayar mu ta yau. To kafin da mu saka ta Facebook tambayar mu ta gobe ita ce wani hanyoyi sabuwar gwamnatin Najeriya za ta bi ta toshe hanyoyin cin hanci da rashawa. To haka yake sai in ce Jamila muna godiya sosai karshen shirin yau da gobe kenan na wannan rana da fatan kuma kun ji daɗinsa kuma mun amfana. da darussan da suke ciki sannan kuma za mu sake dawa in allah ya kai mu gobe wanda kar ku manta ku dinga aiko da tambaya wadda a ranar litinin ake ansa ta musamman filin ku tambayi yau da gobe musamman ma mata kamar yadda halima ta kace to a madadin ita jamila kabiru fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya hada sautin shirin tafara girma tafara da injiniyan mu na yau usman kabara ne ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.